الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabatu risalati kiram wa man tabi'ahum bi ihsan فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba wanne sati ranar litinin mu haɗu wannan masallaci masjidu abi huraira domin bitan littafin bulugul marami yau ma bisa ga taimakon Allah wannan yammacin na yini na 21 watan al-muharram shekarar musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya mawafaka da yini na ɗaya ga watan goma miladiya 2018 insha Allah za mu yi da shan karatu mu ne a kan da satin da ya gabata kuma har yanzu ana nan cikin babin nan da ke bayanin rabon zakka ina ne an majiyar zakka yin an raba ta suwa ake ba babin shi ne ke karantarwa an yi karatu har an kawo hadisi na ɗari biyar da talatin da biyar yau insha Allah za mu tashi hadisi na ɗari biyar da talatin da yau za mu tashi na ɗari biyar da talatin da biyar insha Allah wanda aka cewa ana abdul mutallib bin rabi'a bin al-harith radiyallahu anhu an samu daga abdul mutallib kan rabi'a dan harith radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya da shi kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce inna sadaqata lalle ita zakka wanda ita ce ake ana magana akan ta anan wa in kana lafiya na iya hadawa zakkar da kuma ita sadaka ta dauri ya ce wannan zakka la san bagi li ali muhammadin ba ta kamata ba ta halatta kenan ga mutanen gidan annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alu shine mutanen kwai akwai tijawa hudu a gidansu waɗannan su ne ake ce halayen gidan annabi su ne mutanen gidan haris na tsallin da mutanen gidan abu talib da mutanen gidan abu lahabi sannan da mutanen gidan abbas da abu talib da abu mutalli waɗanda gidaje guda hudu su ne ake nuni da mutanen gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi yasa aka ce sadaka ba ta dacewa gare su aka ce inna ma hiya hausa kunna saboda ita dauda ce da aka faranta dukiyar mutane da ita duk da faranta dukiya ne aka yi kenan kazanta ce aka hitar daga dukiya to ba ta dace ga mafi ɗaukakan mutane ba a ce su za a ɗauki aka wanke dukiya aka faranta ta aka inda dauda a ce mafi fita su ne za a ɗauka a ba ne an ce alus ne waɗanda mutane ana nufin waɗanda suka musulunta cikin waɗanda gidaje su ne a can uwa annabi sallallahu alaihi wasallam sun musulunta suna tare da shi kuma sannan ga zumunci duka iyan kaka guda ne wa fi riwayatin ne riwaya ce ga wata riwaya wata ba wannan ba wa inna la tahillu li muhammadin ita zakka ba ta halatta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ne ali muhammadin haka nan ga dangi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin rawahu muslim imamu muslim shi ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin nan nashi hadisi na dubu daya da saba'in da biyu don haka mala ya ce ma yi kusa min alhadis abinda za a fahimta daga wannan hadisi ta harimun zakati wal kafara ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi allazina hum banu hashim da ce hadisi yana karantar da mu harancin zakka da abin da aka hidda kafara wani ya yi rantsuwa ya hidda kafara to harancin zakka da kafara bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin kafara baya cin zakka wala ali haka na abin nan da ya haramta gari shi kuma ya haramta ga jan uwansa annabi na kun banu hashim wadanda yan uwansa ake ne a aka ce ne banu hashim kace suwa ne da aka ce hum alu abba alu abbas bin abdul muttalib mutanen gidan abbas abdul muttalib wa alu abi talib bin abdul muttalib da mutanen gidan abu talib da abdul muttalib wa alu arif bin abdul muttalib da kuma mutanen gidan arif da abdul muttalib wa alu abi lahab bin abdul bin abdul muttalib da mutanen gidan abu lahab da abdul muttalib waɗanda dukkan su da su da uban manzon Allah uwar su guda uban su guda ko kuma ubansu guda abin nan to an dai ce da su da mahaifin manzo Allah wasu guda ubansu guda dukkan su mahaifi ya hada su don haka sai suka waye gari da su da Abdullahi mahaifin manzo Allah yan daki guda ne don haka matsayin su matsayin ubannin manzo Allah sai aka yi hukuncin da duk wanda ya musulunta cikin wannan gidajen guda hudu irin su Abbas irin su Aliyu dan Abu Talib da makamantansu irin su Aqil irin su Ja'far dukkan su yan uwan manzon Allah ne mutanen gidansu ne ba ya halarta ya haramta zakka a dauka a ba su haka nan yan da kafara da ake yi ta suwa a yi sadaka ita ga miskinai ba a ba su a wajen wasu hadisai da muka karanta wani guri cewa hatta da wanda sadaka ta su dauri ba a ba su saboda min saboda mun karanta wurare da dama cewa manzo Allah ko wani hadisi da muka karanta shekar ko da yake ba nan bane ne an karanta hadisi cewa aisha wani mu ta ce in aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ga sadaka yakan kira ahlus sufa ya ba su cikin wani hadisi dogo cikin sahihul bukhari yace in aka kawo abin da ya shafi kyauta ya kira su ya ba su wa asaba min hashi'an sai ya dan ɗibi wani abu daga wannan kyautar abu huraira yake ba labari ce sai wata rana kawo manzo Allah ya same ni kan hanya ina kwance ce abul hir baban musa ya ce ala riske ni cin mana ya gane da alamun da ya ce sai ni cin mai ya shiga gida ya sallama ni ma sai ni sallama ya ce zauna ni zauna sai ya ce an kawo wani dan nono haka ga dan kofi guda ya ce wanga nono daga ina haka ce suwa na gidan suwa su kawo maka shi kyauta dan shi abul hirri kiramu da ahlus sufa to ce ni ina duri manzo Allah ya ce in dauki dan nono kai kurbe in ji dama ce sai ga ya ce in kira mutane ga da kiri na manyi wata hajjan mutum 70 yace zuciya ta ce amma kuma ba da ba makwa wa manzo Allah da ba bai ke bai yiwa in ce mai manzo Allah ba a bar shi nan kurbe ce ni kira suka to suka zazzauna haka dauki nono ana dan ba su ana ba su sai sai da kowa ya sha ya koshi ya rage ce abul hir ya ce ce tu ana wa anta yanzu ya rage ni da kai yace da daga ya rasulullahi kai da ya ce to zauna yace ce zauna nisha yace min kara nisha sai ne ce wallahi ba saka bil haqqi la ajidu lahu matlakan na nan ce da Allah da aiko ka da gaskiya ban samu wurin tsawa ban da wanga da nisha yace sai ce to ni komi da dan sauran na sai godiya wa Allah ya ambaci ubangiji sai ya shanye wannan ɗan raguwar wannan hadisi yana gwada mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta Allah yana yawaita abu gare shi amma dai abin da ni so in kawo hujja da shi kawai cewa Aisha ta hada mu ne aka kawo kyauta yana kira ahlus sufa yana yana sha ni aka kawo sadaka ko zakka kuma yakan yakan keɓance su da ita baya ta to haka ne manzo Allah da sadaka da sadaka ta tsauri da zakka duka manzo Allah baya to duk abin da ya haramta ga manzo Allah cikin irin waɗanda abubuwa ya haramta ga waɗanda mutanen gidaje kamar yadda aka ce inna la tahillu li muhammad wa la li ali muhammad alu sune dangi mai waɗanda suka yi imani da shi wanda bai yi imani da shi ba ko da ruwa guda guda da baba kamar irin abu lahabi da sauransu wannan alƙur'an babu da tsakanin su wallahu ta'ala ta'ala wa a'lam don haka hadisi ya bada muna haramcin zakka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mutanen gidansu malai yace inna sadaqata la tanbaji li ali muhammad yace a sadaqatu lafzun yashmulu alwajibata wa hiya zakat wa yashmulu tadawwa kuma ya hada da a sadaka ta tsauri don haka duk da aka ce ya hada da zakat ta tsauri kuma duka wanda abinda aka haramta manzo Allah su ma daga yan uwan ba a kawo sadaka a ba su me yasa aka yi wannan saboda an ambaci illa illa ne dalili ne inna ma hiya a kunna. kazamta ce da aka tashi aka faranta dukiyar mutane da ita baya kamata wannan daga cikin musulunci yakan da abu kuma ya faɗi dalilin da yasa hikimar ta aka a karanta saboda su ma ɗauka ne gida ne wanda yake mafi ɗaukakan gidaje kabila ce mafi ɗaukakan kabilu a na duniya kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi da haka sai aka ga bai dace da wannan gidan mafifici ɗaukaka ba a ce an jingina musu cin wani abin da aka faranta dukiyoyin mutane da shi irin matsayin da aka gare su wannan ya gwada mana yadda Allah madaukakin sarki yake darajar ta wanda ya so da irin abin da ya so don haka hadisi ya gwada mana haramcin zakka da mutanen gida annabi ban sani ba waɗanda masu da'awar zama sharifai yanzu suna cin zakka su ko ba sa akwai masu yawo suna cewa sharifai ne ma'ana sharifai dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma bara su kai to ni ban gane ba wannan abu ya gwada sharifancin nan na karya ne don sharifi na gaskiya baya cin irin waɗanda ba amma sai su yawo suna bidar zaka da taimako a madadin matsayin sharifai wannan ya nuna karya ne sharifai an hihita su da cin zakka da kasancocin mutane da aka fitar daga cikin dukiya wallahu ta'ala a'ala wa a'lam Allah ne mafi sani hadisi na gaba aka cewa an jubairu bin mud'im an samu daga jubairu dan mud'im radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya da shi qala mashaitu ana wa usman bin affan na yi tafiya ni da usman bin affan ila nabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa wurin ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi fa kuntu sai ni ce masa ya rasulullah ya ma'aikin Allah a ta bani mutallibi min khumsil min khums khaybara ka ba mutanen gidan bani mutallibi ma'ana mutanen gidan abdul mutallibi min kai khaybara daga mutanen daga abin ga ɗaya bisa biyar da aka ɗebe aka aje ma gwamnati wanda aka ce manzon Allah da mutanen gidansu da dayan makamai da sauransu Allah ya ce wa alamu anna maganin tun min shay'in wa anna lillahi khumsahu walin rasuli wani zil kurba wani yatama wal masakin to kun ga duk aka to sai aka ci wannan one over five da ake daidaiwa cikin ganima a raba hudu din nan ga mujahidai to yace sai suka kawo kokin ya manzo Allah ka baiwa banu mutalibi daga wannan kuma fi na dukiyar da aka samu kai bara wata rakata na wa na hannu wa hun um bi manzilatin wahidati mu kuma gashi baka babu ba alhali mu da su matsayi guda gare mu kakan mu guda da su faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ba aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ce inna ma banu mutallibi wa banu hashimin shay'un wahid gaskiya lalle mutanen banul mutallib ya abdul muttalib da banu hashim abu guda ne lalle haka suke abu guda ne ba su rabu a jahiliya ba ba su rabu a musulunci ba Rabu bukhari imamu bukhari ya rawaito wannan hadisin cikin ingantaccen littafin sa hadisi na wato dubu da ɗari da arba'in wato wannan hadisin aka ce عبد مناف بن بن قصي هو الاب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم واسو عبد مناف شيني كاكا نبدو كما صلى الله عليه وسلم وله أربعة أبناء ينا بشي عبد مناف ينا تجاجا هدو هم هاشم والمطلب وعبد الشمس ونوفل shi wannan abdulmanafin yana da jaja guda shi ne akwai hashin cikinsu akwai almutallibu akwai abdushamsi akwai naufal wa min haisu nasabi bi darajatin wahida su a matsayin waɗanda gidajen a matsayin dangantaka duka matsayin su guda ila nabi sallallahu alaihi wasallam dangantaka su guda wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja a Usman bin Affan saboda Usman a Affan ya zo wa min ahfadi Abdul Shams yana daga cikin jikokin Abdul Shams wa a Jubair bin Mut'im shi kuma Jubair bin Mut'im ya zo wa min ahfadi Nawfal yana daga cikin jikokin Nawfal sai suka yi tarayya su biyu duk da kakanninsu a gida guda suka fito sai suka in suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa kar sharaka banul mutallibi ma abani hashim fi kumtil ganimat yayi tarayya ya hada banul mutallib da banul hashim cikin abin nan wannan wannan ba fa'ida da ake hisuwa cikin ganima kai ba aka ce Fa ka ala musulman wani jibiru sai musulman da jibiru suna yanzu kano. Suka ci ya rasu lallai wa man a dayasa banin mu tallafi. To ya kai kaba mu dandali daga wannan wasarakar ta ta wani hannu wani biyar man da tawaye da biyu. Amma matsayin mu guda da su duk ɗan gida guda mun. Faka alanda biyu sallale wasallam man zauna a ci gaskiya mu. Ban da mu tallafi ba mu ashi musu da kuka amata lalle abu guda da. Bidda za ka ci abu guda da. Wato ba su taɓara buwa ba. معنى يشير صلى الله عليه وسلم يقول بني مطلب بن هاشم شيئا واحدا وأنهم لم يتفارقوا في جاهلية ولا في ولا في إسلام saboda ba su taɓa rabuwa a lokacin jahiliya da lokacin musulunci ba ba su taɓa rabuwa ba ila ma kana bi mawqif bani al fi hina ma ajma'at afqaz quraish ala kitabati sahifatin qada'u bi mujibi habani hashim lokacin da ina na abbasu ba a jahiliya lokacin da wato wasu yankuna na quraisha suka haɗu aka rubutun takarda a yanke da banu hashim quraishawa ne suka yanke hukuncin a hidda banu hashim cikin dangantaka a sa su hurumi saboda sun kimi ka manzo Allah a kace su banu hashim su ne abinda jikokin kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce duk da sun ki bada manzon Allah dan gidansu wurin shawa su a kashe shi saboda a huta da awar da ya so da ita to dukan su da sun ki bada haɗin kai saboda ganin dan gidansu na akwai dangantaka da kaka guda su kai to to dukkan su a haɗa su an su kuru ba su tsaye ba su tsayar musu ba su tsaye gare su ba su auren cewa tsakanin su hatta sallimu ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya kasulu ba za a yi komi da su ba sai sun mika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe shi aka ce suka yi wannan suka keɓance su cikin wani sha'af wani rango aka cewa komi hulɗa su tsaya jan duk wata hulɗa wata ta wuce wurin nan bai halatta a yi da su ba to shine aka ce fada kala banu mutalibi ma a banu hashim fi sha'af Kai su banu mutalibi suka ce to mu kan duk abin da ya taɓa banu hashim mu kan mun shiga ciki mu kan ba mu taɓa rabuwa da yan uwanmu in dai har an samu kurmi saboda saboda rashin mika muhammadu a kashi to mu ma a haɗa da mu cikin wannan aji saboda yan gidanmu duk abin da ci su ya ci to shi na manzo Allah da aka kawo waɗanda jikokin na bazin tsar suka suka kawo wannan kokin sai manzo Allah ce wallahi gaskiya wadanda da kuka ambata kun fito da gare su lalle ne duk da an ba su wani kun cincinta saboda wadanda ba su taɓa rabuwa da banu hashim ba a lokacin jahiliya da lokacin musulunci musulunci ga da ya taho waɗannan ɗiyan gidan suna suka musulunta sannan kuma ga jahiliya kuma da an kasa banu hashim kuma cikin hurumi kuma sun ce su ma a kawo? ba su yarda su ba ce kansu ba suka yarda su abin da zai ci ƴan gidan to a ci tsari da sai manzo Allah ya tabbatar da wannan ya ce lalle abu guda ne kuke don har a jahiliya ba lokacin da aka samu hurumi ba su yarda suka ware muna mutanen gidanmu ba sun yarda duk abin da ya ci mutanen gidanmu to ya ci su saboda ganin duk kabila guda ce wannan hadisi ya gwada dangantaka in aka haɗa kaka to dangantaka ko da kai na da nisa ba ka raba har yanzu dangantakar tana nan kun ga wannan kaka na hudu ne ya haɗa su amma duk ga su har yanzu abu guda ne wannan yana gwada mana musulunci baya wasa da dangantaka yana girmama dangantaka kuma yana rikonta mu bar wasa da dangantaka kaka guda ya haɗa ku ka bar wasa da ɗan daka da yan uwanka ka mutunta wannan dangantaka ka rike ta saboda Allah da manzo suna la'akari da dangantakar da mutane da suka haɗu a wajen wani kaka ko da sana'a ku ta saba da juna ko da an samu sai abubuwa sun shiga na bambancin dukiya da darajoji kada mu ce ta da dangi da yanke da su shi ya haƙuri ya girmama dangantaka saboda abu ne wanda zumunci ba a wasa da shi Allah ya ce da ya yi magana a kan suratun nisa a kan kula da haƙƙin masu rauni da jin tsoron Allah madaukakin sarki ce wattaqullaha allazi tasaaluna biki ku ji tsoron Allah nan da kuke roƙon junan ku da sunan shi ci wal arham sannan na haram arham an ta kaɗau ba ku yi hattara da ta kaɗau ku yanke ku wannan yana gwada mana muhimmanci rikon dangantaka duk da manzo Allah ya yi ikirari da wannan kuma ya gwada lalle ne duk da can kakannin su guda ne eh suna da haƙƙi kuma lalle dole ai kirari da haƙƙin nan saboda kakannin su abu guda da gida guda an wannan yana gwada mana mu bar wasa da dangantaka wani lokaci gidan gida guda za ka fi suna ta husuma musulunci ba ya so haka yana son mutum ya girmama dangantakarsa ta sarakuci ce ko ta haihuwa tare ce kun ga manzo Allah ya yi wasiya in aka je kasan Masar ya yi wasiya ga waɗannan mutane ya ce saboda muna da sarakuci tare da su da wata dangantaka dangantakarsa asali ta gehen isma'ila sarakunci kuma ta gehen mariyatul kibiliya sai manzo Allah ya wasiya ko da baya na iyaki ya kai gare shi aka cin musu to a mutunta su saboda dan wannan tilalin da suke da shi tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna ba a rena dangantaka ba a rena wa girmama dangantaka aiki a musulunci gargajiya ce ko shi a harkar abin nan sharukan shaidan ke sa mutu yi wasa da dangin kaɗan abu kaɗan ya ce ni da wani har abada wannan ba da ɗabi'a ce ta musulunci wanda musulunci ke son ta a cikin al'ummar musulmi Allah ya samu dace hadisin mu na gaba aka ce an abi rafi radiyallahu anhu an samu daga abu rafi Allah madaukakin sarki ya yarda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle ma aiki kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ba aka rajulan ala sadaqati ma'aiki ya aika wani mutum akan karɓo zakka min balima min balima khazumin daga cikin ma balima khazum wani yankin, ne larabawa yankin gidan mutane kabila guda ana ya su gida gida in ka zo cikin ka ba za yana cewa kayawa zuwa ne ne da sauransu nan ma zuwa ma ana cewa wuro kura wuro kaza ko ba haka ba to haka ne Allah zai haɗa mutane ko da ƙabila guda ne amma sai su zama gida gida waɗanda jikokin wani na waɗanda jikokin wani na waɗanda to haka wannan ko da laraba su ma suna da wannan bi ana kula da wannan dilali na dangantaka to shi ne aka ce wannan mutum yana daga cikin ƙabilar bani makazo Ba qala ne a rafi lokacin da manzo Allah ya ayyana shi ya je ya karɓo zakka wani guri sai ya ce ma abu rafi izhabuni karake ni fa naka tusibu ha. za ka samu wani abu daga wannan zakar da za a bani duk da dama Allah ya ce wal na alaiha ko shi duk da ma'aikaci ne shi wannan bawan Allah da ba a ambaci sunan sa madan kabilan banu makazo in aka aike shi yana da aiki saboda Allah ya ambaci a ba da zakka ga waɗansu suke ma'aikatan ya ce to in kan rake ni kai ma za ka samu wani abu faƙala ya ce la hatta a asiyar sallallahu alaihi wasallam ni ba zan bi ka ba sai na je na na nemi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu sai ya tambaye shi eh, fa sa'alahu fa atahu sa'alahu yace hatta ajiyar nabi fa as'ala sai na zo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in tambaye shi fa atahu kuma sai haruru ya je gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sa'alahu ya tambaye shi fa qala yace maulal qaumi min anfusihim manzo Allah yace mai yantaccen bawa mutane yana daga gare shi ku kalla Ba wa ne abin da a tsakanin ku kawai bauta ta shi kai kasuwa ba jinsin ku guda ba ka taho kuna zaune yau gobe kan ji daɗin zama da shi sai ka yanta shi wani na yanta to wannan yancin da ka yanta shi ke ya zama dangantaka tsakanin shi yau da bai mutu bai zama gada wannan da yanta shi an daga gado ku kalli yadda musulunci girman dangantaka wasu ba dangantaka ta an haihu tare ko an yi aure ba sai manzo Allah ya ce yantaccen bawa mutane daga gare shi yake wa inna halaka hillu lana sadaka kuma lalle ne mu kan zakka ba ta halatta a gare mu rahu Ahmad Imam Ahmad bin Hanbali ya rawaito wannan hadisi wa salatu da abu sunna da duk wa ibn Khuzaima da dan Khuzaima wa ibn Hibban sai Hibban dukkan su rawaito wannan hadisi don haka matsayin hadisi al-hadisu at-tayyibun hadisi ingantacce ne bisa ga hanyoyin da aka samu waɗanda da hadisi ya fito gare shi me yasa manzo Allah ya ce wannan Abu Rafi nasu ne Abu Rafi asalinsa bawa ne na Abbasa Abdul Muttalib ko a jahiliya ana nan sai Abbas bai musulunta ba amma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam dan wanshi ne sai ya ɗauki bawa ya ba manzon Allah kyauta abu rafi yana nan ƙarƙashin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yau da gobe yau da gobe sai aka je ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sani ba sai abu rafi ya tuwe ce mai ina yi maka bushara ya ce ni kika yi bushara da shi ya ce ka abbas ta abdul mutalliki ya musulunta ya ce na nan ya ce ce wallahi ya musulun da ce to a kan ga da kai min na inta wannan ya da cewa ana ba da tukunci ko ana ba da tukunci sai mu yace mai na yi maka tukunci da wannan abin da kai min bushara da shi na inta ka daga yau ka zama da kun ga ya zama intaccen bawa na suwa na su ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to shine da da wanga ya so da wanga da manzo Allah ya aika karbu zakka ya nemi ya ya rake shi musharaka ciki abin da za ya samu sai ci kai na tambayi manzo Allah saboda shi ya dan dangantaka shi da manzo Allah wannan shi ya samu ka isku waye mu inda an ka fito ka iske wanga ba zora mai wanga ba haushi sai ka ji ba haushin yana ce ma ba zora mai da kawo saboda suna da dangantaka su can Allah alam wa tafawu dangantaka ce ta tsawo a kasuwa lokacin da aka samu jahiliya ana bai da mutane ko dangantaka ce ta bauta ta samame ko dangantaka ce ta bauta na jihadin ce usman ba sani sai ka isko suna dangantaka kuma da biyayya da mutunta juna ba wani abu da isko kowa na ma wani ba ka taba samu su masu kame su to wannan abu ne wanda musulunci ya yarda da shi in kuna da wata alaka da mutum manzo Allah ya yi ta wasiya ya ce waɗannan mutane tamkar ku su ubangiji sai ya sanya su karkashin don haka ku girmama su ku ciyar da su in kuka ci kada ku ɗora masu sai abin da suke da iko na aiki da haka wannan saboda ni saboda wanga mutum ne akwai insaniya ko ka fi mutum daraja kai da kuka akwai zama an ta insani wa huwa insanu la budda bi an da annahu suka ba ba makwa ka girmama ma ka mutunta shi ba a cewa wannan don ya zama bawa wanga ya zama mai daraja a ci a samu kasantawa da nakasawa wannan ba musulunci ba ne. al'adu ne na jahiliya Allah kawo dangantakar bauta hanya hanya guda biyu kacal hanyar yaƙi na musulunci ta ce babba hanya ta biyu ta hanyar sayayya in aka yi wannan yaƙi wani ya mallaki bawa ya halatta ya ɗauki abin ya sayar in wani ya sau ya halatta ya mallaki wannan bawa saboda sau shi yayi amma sai aka buɗe hanyoyin yan bayi kudan masu yawa saboda Allah ba bautai ya kaso ba a ce in mutum ya yi rantsuwa bai samu abin da yake tsaye ya yan bawa ya isa mai in mutum ya yi zihari yan tabawa yana isan bai aka faɗi wurare da yawa waɗanda aka yanta amma yi samun bauta yi jihadin kawai sai ku in mujahidi ya fayar in ba ka babu wata hanya da ya kamata ka mallaki wancan ta mallaka ta jahiliya ba ta halatta ba ma'ana ka ba mutum bashi ya in yi aiki ai tabi ai tabi in ya kasa biya sai ya zama bawanka jahiliya ce babu wannan babu amma wadda ita ce hanya amma sai Allah ya buɗe hanyoyin kawar da bauta gudan masu yawa ya faɗi ma kai ga banza wanda duk ya ƴanta wanda duk ya ƴanta bawa guda kacal Allah zai ƴanta dukkan gabansa daga bari wutar jahannama mara ta ƴanta gaba gaba na aka mutu gaba yi uku da fitin in ka ƴanta bawa ga kowace gaba gare shi ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ƴanta gaba ka guda da wutar jahannama kenan sai ka yantu gaba ɗaya saboda yan tabawa guda daga bani daga bani bauta don haka yan uwa wannan yana gwada mana yadda musulunci yake girmama wato dangantaka shi ne aka ce abu rafi kana maulan abbasi fa wa haba hulin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala fa ja'a yubashiru nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi islamil abbasi fa ataqafu li tilka al-bushara wannan shine aka ce yace uktulifa fi ismihi ayi sabani game da shi abu rafi don wanka kunya ne ai sabani game da sa wakila ibrahim wasu kace ibrahim wasu sunan shi wakila gani wasu kace a wani sa wa huwa qibtiyun maula yusamma as-sayyid yace shi kuma mutumin mutumin su abin nan ne bakifte mutanen misira yace mutane inda inda ma da su biya fito inda bilal ya fito abin na ethiopia ko shi kuma wanga dan masara ne shi wancan ethiopia shi kuma wanga dan dan misira ne aka ce aka wannan maula ana ce mai yusamma sayyid ana ambaton shi shugaba yace ana ambaton wannan maulal a'la ke ne aka ce maula ana ce wa wannan mai gida ana ce mai maula shi ma bawa ana ce mai maula yace yusamma raqibu ayil atiqu maulan maulan afan majibanci wanda an na kasa ana ce wancan wanda yanta majibanci na sama wannan ya gwada ya halatta a ambaci mutum da wannan sunan da ake ambaton Allah da shi don bi saboda Allah shi ne maula don Allah ya faɗa cewa wa anna inna inna Allah ne a suratul qital Allah zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum kaga Allah ya ambaci kansa maula macikaci al'amarin bayi to wanda suna saboda kana jibanta al'amarin bawa ya halatta mace ka maula ashe wannan kalima da ta fito a wasu shekarun da bata ba a na iski wannan rikici mai dugu ma'ana da kalimar da ake ambaton mutane a ce kamar game da harakar bayi mina wacce kalima ce ake amfani da ita eh ba maula ba wata kalima ce ne cikin mutanen mai dugu suna eh kan ji ba muridi a ina kalima ta wadda ake ambaton Allah da ita kuma ana ambaton shugaban bawa da ita eh ba sayyid ba na manci kalima wallahi ga ta nan kuma ana ambaton shugaban bawa eh rabb rabbul rabbul abin nan kaga ana cewa mai gida rabb to sai ya zan mai duguri aka aka yi tarkici a kanta to ni aka tambaye ni ce to ni gani gaskiya ban gani illa ga hakan saboda mi saboda wancan idilakin da aka yi ga Allah ana nufin shi shugaba ne na halittu ko ana nufin shugaban bawa shugabanci na bawa kuma shugabancin sa ba irin na Allah bane zaman an ce mai shugaban bawa baya kayan musharaka ko abubuwa da ke ambaton Allah su ambaci bayi yanzu an ce ma bawa basiru duka ganin sa bai ɗaya da na Allah Allah shine al-basir wa samiul basir nace su wurare daban da ba Allah ya ambaci kai da wasu gobi ba wa ambaci da su amma ba ya gwada su yi musharaka da ubangiji cikin waɗannan abubuwa to sai Allah ya kadare bayan shekara guda sai aka tambayi Jafar yayi fatawa kuma cewa wannan baya baya haramta baya bai haramta a ambaci bawa da irin da irin wannan sunan ba saboda bai gwada yayi musharaka da ubangiji talikai sai suka bugo min cewa gaskiya Jafar shi ma ya da wa kuma domin muwafaka zuci kuma haka ne ya ma da karin bayani suka bayanin da mai don haka wannan kalima ta maula in an ambaci shugaban bawa ita ba wai ana nuna an sa shi ya musharaka da ubangiji talibai ne. ina ba an gane jangwa don haka dai hadisi yana gwada muna da dullu ala anna zakatu la tubau fi mawali bani hashim ba a nika zakka ga intattun bayi na banu hashim wa inna hukumahum hukumu asayadihim hukuncin su hukuncin shugabannin su fil manki zakati yadda aka hana shugabannin su waɗannan bayin aka hana su banu ashim zakat to haka duk wani yantaccen bawan da yake dan gidansu wanda aka yi tsaron gidansu shi ma baya halatta ya ci wannan zakat wannan maganganu ne sun yawaita da yawa wallahu ta'ala a alawa a alam sai hadisin mu na gaba muna da lokaci eh muna da lokaci ne ce alhamdulillah hadisi na gaba aka cewa an salim bin abdullahi an samu daga salim dan abdullahi bin umar dan Umar an daga baban shi Umar bin Khattab radiyallahu anhu Allah shi yarda da su yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ai tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kana yuki Umar Umar bin Al-Khattab al-adaa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dauki kyauta a matsayin shugaban gwamnatin musulunci sai ya baiwa Umar bin Al-Khattab fa yaqulu a minni sai Umar sai ya ce ya manzo Allah wannan cutar da ka bani bayan da ita ga wanda ya ni bukata fa ya kulu sai manzo Allah ya ce mai a'a kuzbu ki wannan abin da ni ba fa tamawwalhu ka dukiyantu da shi mis malu ne kalimar malu fa tamawwal kai dukiya da wannan abin da ni ba rike shi a matsayin dukiya au tasaddaq bihi ko kuma da na ba kana iya ka ba wani sadaqin ba ka su. ya ce wa ma ja aka min hazar mali abin da ya zo maka nawa da dukiya ta gonaki an gane ko wa ta gairu mushrifin kai ba kana wanda ya leƙa ka ba wala sa'ilin kuma baka roƙa ba fa kudu karbi abinka wa ma la abin da bai zo maka ta wannan hanyar ba fala ta tutbi'u nafsaka kada ka bibiyar da rayuwarka da zaka tsammanin ta wannan hadisin rawahu muslim Imamu muslim bin hajjaji ya ruwaito shi yace wato wannan abin hadisi ma yuqaz min al hadisi abinda ake fahimta daga wannan hadisi al hadisu waridun fi ma yudihi al wali hadisi ya shigo ne game da abin da mace al'amarin mutane ke bayarwa fa fi mali amma lafi wato game da ayyukan da kyautar da aka ba ma'aikata fi man hudiya malam min hada nau'in game da bayanin mutumin da aka wani abu na kyautar dukiya cikin wannan nau'in na dukiya gwamnati wa huwa lam yaf'alhu bai tambaya ba wa lam yatasharraf nafsuhu kuma sannan bai mika bai kwadaitar da zuciyarsa ga wannan abin ba a gane ko wali a kuzu aka ce ya karbi abi ne walau kana ganiyan ko da mawadaci ne in gwamnati ta dauki abu ta kana ma'aikaci ta dauko ta ko da mawadaci kake yi to aka ce kana iya karbi wannan abin fa innahu halalun mubahun halal ne kuma halaltaccen abu ne ka karbi ja amin dariki sharifati ya zo maka daga wata hanya madaukakiya la zulla fihi babu kaskanci don baka ruka an gane ko wala in ki sawalan ki tsaran lafi kuma sannan ba ba bai karbi ba karbi ta hanya kariyar zuciya in an baka ta hanyar ganin kai kai ta kallo kai kai ta gaisuwa irin da ake hali yanzu malami na ya tafi rundunar ciyaman lokacin da albajin shi jama'a a yi salati goma ba shi yamu duk abin da aka ba shi ya yi shi ana tasharrufin ya dan leka ko bai leka ba don Allah ko bai roƙa ba bari roƙo aka ce ma wannan bari roƙo jama'a a yi salati ko goma mai girma ciyaman jama'a a yi salati ko goma mai girma gona addu'a ba a gayyace ka ba wata matsala ta mutum ba ta kawo ka ba kawai kai kattahi kacci kuma da zuwa ba a ce muna addu'a ba kai kacci jan ai salati ba mai girma gona addu'a yi wa shi wa wa hukuma addu'a abu ne mai kyau amma yaushe ba sai ka zo can ba in kudu ba kai duk lokacin da kai kudu ba ka gama ka roƙan ba shugaba Allah ya taimake shi Allah shi mai jagora Allah sai ya shi ya ya sauran shugabanninmu jagoranci akan tsawa ba daidai amma waccan da kattahi ana ɗaukar ta addu'a ce ta roƙo to shi ne ake so al'ishira ishraf mika ido to in dai baka zo da irin wannan ba aka ce kyauta ka zo maka ta wannan hanyar ba karyar zuciya ba ka tsanta kai aka ce ka karbi abinka ba laifi wannan ku ya kamata a ce masu fahimta addinin musulunci su gyara wani gani yi ke da in shugaba ya ɗauko ne alkhairi ya baka yana malami ka zama malamin da kana kasa ka lalace ka zama kai iska duk abin to wannan ba hakan na yake abin da a illa wannan ka zo ka roka ka zo ka roka ko ka dora kai gaisuwa yanzu a amma kai ne Allah ya kaddari aka yi tunani kana da wani muhimmanci a cikin jama'a sai aka ɗauko ne abu aka baka bai turta girma kuma saboda baka roƙa ba baka kai gaisuwa ba Allah ya kai hukuma ta ji kana da wani muhimmanci sai ta dauko ba ma'aikaci ne an ka ba ko ku wani mutum ne mai matsayin kaza to bai kamata ya zama abin ka dawo ba ai wallahi sallah ba mu ba mu na Allah ne ai kaza kaza wannan ba daidai bane Allah ya sa mutane su fahimta wani lokaci saboda ganin wani bai kamata ya samu bane ya kamata ya samu sai mutane su kau ba kuna su ai ta ta ai ta ta wannan wannan Allah ya ba mu iko kula yace a dayal ulati ja'izatun mubahatun liman ufiyaha yace number batu yace kyaututtukan jagorori musulunci kyaututtuka ne ja'izatun halattattu ya halatta shi jagora ya kyautata mu don da kan yana da muhimmanci da ma'aikaci ne kun ga zuwa ya ji ya kan keɓance wasu gwarazza da ya ganin sun yi aiki ɗaya ɗaya yi musu na kai wane cikin cikin one over five nan na gonati kama rafu hindu an ba baka kama ne can an ba ka kama abin da takobi kaza an ba ka ya halatta saboda ganin wanda na mutum na don akwai rajulun bi alfin akwai mutum guda a madadin mutum dubu ko kun so kun goma ku cimma matsayi ne ba ku yawa ko kun so ku ishirin ku kama matsayi ne wallahi ba ku yawa Allah bai kaddare ku na aikin wannan wannan wannan babbancin da Allah ya ba sai manzo Allah ya ce kai wane na ba ka kaza cikin aljihun gwamnati kuma bai kamata don nan take wani zuciya ta kashe o oh, to gwada mun aka ruwa wakil ko muke ba haka nan na ina fatan a gane shi ne aka ce wannan kyaututtuka ja'izatun halattacciya ce mubahatun kuma mubahi ne shi ya karba shi shugaba ya halatta ya haka sannan kuma mubahatun shi ko wanda aka ba mubahun ne halattaccen abu ne aka ba shi ya fi karba liman duniya ga wanda aka ba fala mazammata fi zalika babu zargi a hakan wala zulla nafsi kuma babu kaskanta rayuwa in an karba don ka karba duka ba a cewa kaskantacce kake lalatacce ka mai da addini ka qala ulama malum ma suka ce yubahu akan ja'izati sultan ya halatta aka karbi kyautar jagora walau kana ja'iran ko da shi jagoran nan yana da yana da kurakurai ja'ir shine mai karkacewa daga bari wasu hanyoyi na tsawaba za Allah ya ce wa alallahi qasdu sabili ko sabi. wa min ja'ir Allah shi an mafi sani ga daidaita ta hanya ta addinin musulunci amma wa min ha daga hanya na ta addini akwai ya hanyoyin da suka sassake suka zama karkatattu to shi na aka ce ko da jagoran nan karkatacce ne daga barin tsawaba in ya baka kyauta ya halatta ka karka قال ابن المنذر akhadha akhadha ja'izun murakhasun fihi karɓar kyautar nan ta jagora ko da yana da kurakurai a kar halatacce ne murakkasu fihi wanda aka yi rungume a kansa wa ba'dul ulama ba aujaba afaza ma ubiya ilayhi bila su'ali sauran wasu maluma sun ma ce wajibi ne ka karbi abin da aka yi kyauta da shi zuwa gare ka bila su'ali in baka roka ba wajibi ka karba wala tushrafi nafsin ba ba zai ko rayuwa baka yi ta zama kana ta tsammani ba an ka baka suka ce ba ma mustahabi ba ma ji ayyu wajibin ka ne ka karba yace mu'amalatu mallahu lahu fihi haramun wa halalun ja'izatun number 4 yace mu'amala da mutumin da yake man maluhu fihi wa halal mu'amalar da wanda yake dukiyarsa cikin ta akwai halaliya akwai haramiya ja'izatun halal ta ce abu ne faqad darhana an-nabi sallallahu alaihi wasallam bir'ahu inda yahudi iyakar dukiya haramtacciya bai hudu duk bashin da zai baya ba kowa bashi akan zamantakewa in ya baka bashi sai dai da dadi sai ce manzon Allah ya yi mu'amala ta basantaka tsakani dai da yahudawa kuma kowa ya san su wa kana ya akuzul jizya min ma ilmihi bi akalihim ruba manzon Allah ya kai mu'amala basantaka tsakani da su yakan karbi jizya daga gare su saboda kuma tare da sanin suna ce riba an ce wata ahil mu'amalatil batilati wa tahayyuli ala akal amwalin nas bil batil yace tare da ya san suna amfani da minkeke ne ga dukiya haramtacciya da dubaru daban-daban akan cin dukiyoyin mutane ta hanyar bakata wa bai'ihim mul khanazir da kuma suna sai da alazai wa gairi zalika min amarin da wani wannan daga cikin ayyuka su kenan mu'amala da mutumin da ke an yana da halal yana da haram ba haramta ba an yi rungume akan wannan amma wanda aka tabbatar da dukiyar shi haramtacciya ce kai tsaye mafi kyawu a ce kamar ɗan robarin na kamar karuwa ce kamar boka ne malamin duba ne bai da wata sana'a bai da wani ɗanda an mai arziki daga baki waɗanda su ɗaya ne to irin su wannan abin an ce hadayar menene bugat abin nan gaya haramu kyautukan karuwai ko da ga uwayensu ne aka ce haramu ni an san ba ta wani sana'a haka boka haka malamin duba haka dan dan mai ko daro bane da aka bai da wata a duniya sai wanda hanya irin su kuma an haramta saboda ƙara karfafa su ne ga wannan ta'akkar da suke Allah ya tsare amma wanda yake a dukiya sai akwai hala akwai haram an yi maka rango mai kana ita amuli da shi in ka yi wara sai tsaye ka bar shi da abinai ka kyauta amma ba haramta maka ba yace na biyar karahiyatu ta'allu tadalluli wal istishrak ila ma fi ayyin nas musulunci ya karhanta wato hange da sanya kwadai ga abin da aka hannayen mutane wata rafu da walihin da jiran kyautuka su kullum kana kuwa an rike komi ka za ba ka da wani abin da kake tsammanin na da na haƙƙin ka tsayayye ga gwamnati amma kuma kullum kana nan kana jira Allah ya kawo dai gwamnati ka sai ka sai makama to an karhanta irin wannan rayuwa samu ya sana'a ka da ka rike ya kama da daidai ko dai na albashin ka da ka san jibin zuwan ka ne kake ci ko wata sana'a sana'arsa amma zama ɗai kullum babu gaira babu saba kiriya da mafi yawan mutane ke zama bai da sana'a ba ma'aikacin gwamnati ba ne kuma kullum son ya kai ya kai gwamnati ta kuta ta mutane ba ta bada wai ba a to an kai tara ba kuɗi gaban gaba ba yayi ta zagi da sauransu wannan ɗabi'ar ba su da kyau ba wuyi ne a yakan an gane ko ya ce wa fil hadisi cikin hadisi akwai man kabatun li umar bin al-khattab radiyallahu anhu hadisi yana karantar da mu wata irin darajar da Allah madaukakin sarki wa umar bin al-khattab wa bayan fadlihi da kuma bayyana mana falalar da daukakar da Allah ya mai wa zuhudihi da kuma zuhudin da da kai mai wa isarihi gairihi ala nafsi yadda umar yake ta wani akan kanta yace manzo Allah a adihi man man huwa asarabi manzo Allah na gode amma a duka shi ga wanda yake ne zama ku kasuwa zuwa gare shi wannan ya gwada kuma ni aka ba ka juya abin nan zuwa ga wani man kaba ce babba amma ba dole ba ce ba dole ba manzo Allah ya malakin ta mai ya karba don haka kada a ba wani dan uwanka almajiri wallahi yana da dan wani karami ka ce to ai imani na ai kaza kaza kaza ga ga ga wani sham don bi da bai bashi ba to kar ka sanya mashi rashin imani ko zargi ko aibanta sai mu wayi gari kowa bai da kima cikin mu rasa duk al'umma ta wayi gari da kowa bai da kima cikin da ita ma ba Allah ya tsare don haka wannan shine Abinda da muka samu cikin wannan hadisin na ɗari biyar da talatin da takwas abinda aka maluma su kai mana bayanin sa Allah ubangiji ya ba mu iko aiki da shi ayi mana bayani abinda ake kyautata mu'amala tsakanin mutane a rinka dubin juna da mutunci a rinka mutunta zamantakewa da sauransu Allah ubangiji ya taimake mu kuma insha Allah nan za mu dakata sai jibi Allah kai mu da rai sai mu dokana daga nan zuwa inda Allah ya kaddare mu kai gaba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله akwai gyara ko tambaya wanda da akwai kawo walaikun mutala eh na'am eh na to in bai sani ba ne ya mance bai yi azhar ba ya sai ya bi su da niyyar la'asar kuma bai tuno ba sai da aka sallame to babu la'asar din nan duk da ba a la'asar ba a yi azhar ba don haka sai ya tashi ya ranka yaranka a azhar sannan yaranka la'asar in ga da ya tare da mutane ka gane amma da zai yiwu ya tuwo bai yi azahar ba sai iske an yi kabbara an yi ikama za a yi la'asar sai ya yi niyyar sallata ta azahar ya bi masu yin la'asar da niyyar azahar ɗinsa da masaba imamu ahmad ba imamu maliki kuma haka mafi yawan maluma hadisi suka tahi sallatai. ta inganta yana rankun yana rankun azhar bayan mai yin sallar azhar da ya azhar ɗin shi ka gane maluma sun halatta shi banci masaba imamu ahmad saboda sun kawo wasu dalilai da dama da ke gwada sabanin niyya bai hana sallah sabanin aiki abba ba a su. ka a samu saɓani wala ta talifu ala imanikum ka ku saba da imanin a aiki ba a so hannun nan a ƙallu daraja a ce maka ne duk da manzo Allah ya ce kan koyi wasu maluma sun ce haramun ne ka saba da limani amma ina wajen aiki saboda wannan da ya yi hadisin ya ce an haramtar da aka amur liman shi ya halatta shi yana zaune masallacinsa wanda ya shigo bai sallah ba bai samu jam'i ba sai ya ce mai alara jiru ya tasaddaq wala zai ce cikin sahabbai ga Allah ko za a samu mai bawan ga bawan Allah sadaka ya samu jam'i cikin waɗanda da suka yi sallah ta da Allah an ce Abubakar ya tashi ya ce ana ya Rasulullah ni zan ba shi sadaka ya bi shi sallah duk da ya ce kada a saba sai ga shi ya gwadi wani ya fi wani sallah wanda ba sallah su guda ba wanga nafila wanga farilla ya gwada yana nufin sabanin da ya ana wato ayyuka su saba Ayyuka sallah su saba ba a son aikin ka na sallah ya saba daga wannan da shekul islam ibn taymiya da sauran maluma suka ce idan eh, liman bai jalbatul istiraha mamu bai halatta yi ba sai dai irin mamudi na zamani ga masu ilmi masu yawa su waɗanda yanzu suna da ilmi mai ɗimbin yawa su ba ruwansu da duk wata magana ta shi islami saboda su suna da ilmin su mai yawa sun wadata amma dai a ka'idan mamin musulunci in ka bi limamin da bai jalsa su istiraha saboda manzo Allah ya la talibu to bai halatta kai jalsa su istiraha ba saboda kana da wani bayani da manta sunna kayar da sunna ce to in ka bi limamin da bai ka bar wannan sunna kai muwafaqa da limami haka kai ma liman in kai ma in ba ka yi kai ka to ka iske liman nayi kai ma ka aje rashin yin kaurin na rana. kai ma ka rinka yin ta bayan liman saboda kada ku samu sabani da liman an gane wannan sabani aiki ba a so amma sabanin niyya ya halatta mai nafila ya bi mai farilla ka to kana sallar isha'i ka ishi an gaba sallar isha'i an fara tarawih ya halatta ka bi su kai raka'a biyu su ka su zauna su sallame kai ko ka ka kawo cikon biyu ka na isha'i ya halatta saboda an samu dalilai masu yawa sallar mu'azu bin jabalin sallar manzo Allah da mujahidai yawa waɗanga raka'a biyu yawa waɗanga raka'a ko ba haka ba duka waɗanga dalilai sun gwada sabanin niyyar sallah

ba kuskure na ba abinda suka fara sani masaban malikiya ita ta yawa nan sun san mai farin bai bin fila shi sun ka sani bisa ga abinda mutum ya sani in ya ce ba abu ba a zargi ne sai a ilmantar da shi ina ba tara gane yanzu bayanin gada ni ka karu wani ya karu ni ma na karu da duk karanta inda aka ce ana yi ko ba haka ba da haka in yanzu ka sani ku sani gobe in ka gani yana yi kafi shi babu lai amma kakka yau wanda ce ba a yi saboda iyaka ilmi ne masaban malikiya ya a cikin ta kuma ta in aka samu sabani ya sallah ba ta halarta ina fatan Muhammadu ka gane to Allah ya samu dace wa alaikum assalam wurin da eh. a zahar ba nan cikin sallar awo kai ka tuno ai ba kai azhar ba cikin ta aw idan su ta lalace in kan ka kulla raka'a sai ka bibi ma a gama in ji malikiya suka ce ka ja ta haka nan ka gane in an ka sallame sai ka tashi kai sallar kawai can da kan mance ka wa gada da ka bibi ma an kai babu ta ina fatan ka gane in ko a'a an kusan gamawa da raka'a biyu ta ina subahin sai ka bishi a sallame ka dauke ta nafila

<laughs> ai sallah ka'idar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya tuna da sallah fa duk lokacin da ya tuno da ita nan ta sallah ce ta wala kafara salaha illa zalik ta ka da wani kafara da ka tuna kai tsaye na wurin nan lokacin magariba ne faduwar rana ne bullowar rana ne ba ruwan sallar ranko da lokacin da aka haramta na fila ko wani abu babu ita sallar kawai duk lokacin da ka turo da yi ɗaya kai kai shi a gaskiya don haka in sallolin sallar sun kai salloli hudu zuwa biyar ka gane aka isko can da ka turo akwai sallah hudu masu bi mata to yanzu ita kana isahin ka ranka ta ita kadai ba duk sai ka ranka ta ka bi da waɗanda da zarar sun kai sallah hudu zuwa biyar waccan ɗaya ka son ka ranka waɗanda da su yi ina fatan an gane amma da sallah biyu na aka samu baka yi ba to shi kenan sai ka sai ka jera ka yi wacce da ta kunce maka ka yi waɗanda biyu masu bi maka ga wata fahimta ta malumma in sallar farilla tana kuncewa lokacin da na hita kamar sallar asubahi da in ce sai karan kai shayi rana na kullowa wasu malumma sun ce karan kai ta din nan sannan karanta amma dai wannan fatawa ita ce ka yaduwa a masabar da aka yi karantawa a nan wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa